yau da gobe daga muryar amurka a washington dc sallama da fatan dukan kuna na lahiya da wannan yammacin laraba goma sha uku ga watan mayu shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kuna jin mu ne akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fagi. Usman Kabara. Da Halima Jumrau. Kamar kowace laraba, shirin nama akan siyasa ne. kuma yau da karkaf shirin namu akan tsarin nan ne da tabbatar da daidaiton rabon mukamai da gurabe tsakanin 'yan kasar najeriya a ma'aikatu da ma makarantu hatta ma labaran dan iya akan wannan tsari ne wannan tsari yana tafiya ne da kyau ko bai tafiya yadda ya kamata koko akwai abubuwan da ya kamata a yi duba da idan basira a gyara matasan da madina dauda ta tattauna da su a zauren matasa waɗanda ke gabatar da bukatunsu ga gwamnatin najeriya mai jiran gado suna ganin cewa akwai abubuwan da ya kamata a sauya a cikin wannan tsari kun yadda da wannan shawarar da wannan dama mu abin da zai kawo adin kan Najeriya muna goyon bayan sa saboda haka yanzu wa innan irin takaddun a rika cire a dinga ake ban ana son haɗin kai a dinga cire addini To wai ma gaba ɗaya wannan tsari na tabbatar da daidaitar rabon mukamai da gurabe a makarantu da ma'aikatu tsakanin 'yan Najeriya yana da amfani? Anya ko tunani ne mai kyau? Wannan ko tunani ne mai kyau. To amma wajen amfani da wannan tunanin anan ake samun matsalar. Sai zamanin mutane 'yan siyasa da kuma 'yan ruɗani sun shigo sun rikirkita abin sun bata abin. To yau ko roman me za mu sharba a filin dafe-dafe ga Halima Abdullahi za ta gabatar da shirinta amma kuma kar a manta za a ji amsoshin tambayar mu ta jiya akan wannan tsari na raba daidaiton mukamai a gurabe a Najeriya. Ku biyo mu duk a cikin shirin yau da gobe. Shi ma ɗan iya yau tunanin shi akan tsarin ne dai na tabbatar da daidaiton rabin mukamai da gurabe tsakanin 'yan Najeriya. Ga na Ikara, Isa Lawal da labarin ɗan iya. duk da yake dai ɗan iya asali ɗan karkara ne amma kullum ka gan shi za ka gan shi cikin uzuri ne sai dai duk da haka shi fa matambayi ne shi yasa da gani na yau ya ce ɗan ikara ka san kai ɗan uwana ne saboda haka dan Allah ina so ka kasa kunne shin ya kake ganin tsarin ɗaukar aiki a ƙasar mu wanda sai wana ko ɗan wane idan mata kamar ka ka kwankwaɗi ilimi ta kai ka ka goge sai ka ji an ce musulmi ne kai koko kirista ne ko kuma idan an an mafakar fakewa sai ka ji an ce kai ɗan wanne yanki ne wani lokacin kuma sai ka ji an ce wannan mukamin na wata kabila ne shi yasa kake ganin komai kwarewarka da cancanta samun aiki sai wasu su bi irin waɗannan hanyoyi su daddanne na ce ɗan iya nima dai sau da yawa na kan shiga damuwa saboda manyan ƙasar mu sun jefa mu cikin ɗimuwa maganar aikin gwamnati ko mukami babu ruwansu da gogewa shi yasa a maimakon idan ka zo neman aiki a duba kwarewa sai kawai ka ga an buge da buga buso ruwa wannan ne ma ya yasa kaga kasar mu na ta susu cewa saboda addini ƙabilanci da bangaranci ake dubawa kaga ko ai dole ne kasar mu ta duba wannan tsari don gyarawa ta yadda idan za a ɗauki aiki ya zama kwarewa da gogewa su ne kawai a kan gaba don dacewa ta haka ne kawai za mu tsarkake tsarin tsamo gwanayen da idan ma an ba su aiki ko wani mukami to za su iya taɓukawa dan iya ce to ai sai mu yi yi addu'ar Allah ya sa dai mahukuntan su gyara wannan kuskure su yi ƙoƙarin ganin sun yi kwaskwari man tsaffin tsare-tsare da zaran dai mutumin da ya zo neman aiki ya ƙware aka kuma gwada shi har aka tabbatar da baya ɓare-ɓare to dole fa a manta da maganar bare ko kuma batun nuna wariya saboda yare a ɗauki mutum aiki kawai babu maganar zaɓi ture wannan ne zai taimaka wajen ɗaukan gogaggun mutane babu maganar zure ya kuma ɗaukaka ƙasar mu ta tsira daga duk wani shure-shure da sannu ma dai har ƙasar mu ta kai ga ta murmure na ce to ɗan iya shawarar nan ta zo daidai tun da mun samu sabuwar gwamnatin da za ta iya sake komai tun daga ƙasa har sama kuma tun da dai an daɗe ana neman irin wannan dama to dole ne komai za a yi a yi shi cikin hikima idan akwai mukami ko matsayi to a nemi wanda zai iya yi wa ƙasa hidima kada a tsaya zaben 'yan ɓangaren hagu ko na dama ko kuma maganar ɗaukan aikin da za a ce sai wanda ya fito daga gabas ko kuma yamma a maimakon haka ya zama wajibi a ɗauki azama wajen dogewa kan gogewa da ƙwarewa babu wata alfarma ta haka sai ka ga Allah ya raba mahukuntanmu da aikin da za su yi nadama har ta kai ga ƙasarmu mu ta shiga layin jin daɗi da ci gaban da kowa zai ce Allah ya sa a kan shi ne ƙasar za ta dawwama. Matasa, matasa, To a gaida Isa Lawal Ikara ga Madina Dauda tare da Fatima Abubakar da Zainab Ahmad Maska da Abraham Suleiman da kuma Muhammad Grema Bukar a zauren matasa za su karashe muhawarar da suke yi akan batutukan matasa akan bukatun matasa zuwa ga gwamnati mai jiran gado. A yau matasan sun taɓo wani muhimmin batu da ke cikin tsarin tabbatar da daidaiton rabon mukamai da gurabe tsakanin 'yan Najeriya. Ku kasa kunne ku ji canjin da matasan nan ke so gwamnati mai zuwa ta aiwatar game da wannan tsari. Inda ake shigar da sunaye misali a ce yanzu Fatima ta zo tana son ta yi aiki a wani wuri ko da karatu ne akwai fom ɗin da ake bayarwa wata takarda mai ɗauke da bayanai da zaki na kanki da sunanki da rayuwarki da komi wasu sun ba da shawaran cewa eh, akwai wani fanni da ake cewa addininka sun ce min ba sa so ko kuma yarenka ko jihar da ka fito matukan dai ya kamata a ji kai asalin ɗan najeriya ne hmm. ka ce eh ni ɗan najeriya ne to kada a sa wannan bangaren da ke cewa ya addinin ka kun yadda da wannan shawarar mun yadda da wannan dama mu abu da zai kawo adin kan Najeriya muna goyon bayan sa saboda haka yanzu wa'annan irin takaddun a rika cire a dinga cire yes a dinga ana son haɗin kai a dinga cire addini mhm. ba saboda komai ba ba ruwanka da addinin da nake yi in na cancanci wannan mukamin na cancanci wannan aikin ka bani ba abin da ya gurɓata mana rayuwa eh. kamar wurin da aka kawo wanda ba musulmi ba sai ga to da wani ba musulmi ba ne bari in ba musulmi dan uwana mm. kuma musulmin dan uwan nawa ba zai iya da da kamata yi ba eh. amma idan aka dibi cancanta ana neman wanda ya karatu kaza ya zo to lokacin da baka sa addini ba ba ruwan wani da kai wani daga sunanka watakila zai ga sunanka ne arewa ne ya dauka kai musulmi ne kama akwai taron da muka je na musulmai da kristoci hmm. ana magana akwai wanda ana kiran shi dan lami john so ko da aka je aka gama gabatarwa akwai inyamurin da ya ce ah, alhaji dan lami john barka da zuwa <laughs> ba saboda komai ba yana gani an ce dan lami <laughs> eh. ya dauka kawai musulmi ne eh, ya dauka musulmi ne so saboda haka batun addini a soke shi an jawo da ka fito a soke shi fito ka soke ba saboda komai ba martani malam fashi malam ina zo da karin da abin da malam bukar ya fata irin rigingimun da muka fuskanta a wasu jihohi a kasar nan bai kamata mu fuskance su ba a jihar da ka fito duk a soke shi lokacin gamin da fito ko dan kasa dan kasa ne ko wani ne shi din da ya samu kansa dai an san cewa kai dan Najeriya ne an san dan kun ga wannan kati na zama dan kasa yana da muhimmanci yana da muhimmanci yana da muhimmanci amma shi ma katin na suna tambaya wanda jiha ka fito akwai shaci. a ciki addinin ka duk a soke shi wannan to soke eh. akwai shaci saboda shi dan Najeriya yanzu abin da ya sa a gaba shine mu gyama kanmu gaskiya ba batun addinin ka bane hmm. idan batun addini ne kamar yanzu idan aka diba akwai manyan da suka gurbatar da addinin ah. suka ja ma ƙasar nan matsalar inda take hmm. in musulmi ne zai ji kunya a cewa ne musulmi ne idan kristan ne zai ji kunya a cewa ne kristan ne hmm. so shi dan najeriya fa yau abin da yake so wa zai kawo mun abinci kan tebur dina kuna ganin <laughs> kuna ganin kungiyoyi kungiyoyi masu zaman kansu da suke da alaka da addini akwai rawar da za su taka a wannan bangaren ibrahim bari mu fara da kai eh akwai rawar da za su taka amma zai fara daga su kansu kungiyoyin menene ake da kafa wannan kungiyar menene a me suke so su yi a ƙasa suna so su haɗa kan al'ummansu ne ko kuma suna so haɗakan ƙasa ne don a samu zaman lafiya da ci gaban ƙasa abu na farko ke ne kamata a fahimta an za kafa ƙungiya a san dalilin kafa ƙungiya yawa na haɗin kan ƙasa ne ko kuma ci gaban al'umma don zamantakewa al'umma zama ɗaya tare da da bambancin yaren da bambancin addini su zo ɗaya su gina ƙasa najeriya amma an za a kafa ƙungiya addini da za ta kawo rabuwan kai da ninka kawo tashi hankali zubar da jini gaskiya muna allawa da irin wannan ƙungiyoyi kuma in akwai irin wannan ƙungiyoyin gwamnati mai zuwa ta yi maganin su don akwai su a a najeriya an musu rajista kuma burinsu sai su zo su nuna kamar za su a kyawawan ayyuka ne amma karkashin ƙasa suna kawo abin da zai kawo tashin hankali da kuma duk bai kamata ba gaskiya a soke wannan ƙungiyoyin a soke su a soke su wanda ba su kan kungiyoyi da ke e ba wanda ba su kan tafarki na kwarai ke hmm. na'am saboda akwai kungiyoyi da muka sani a tsarin mulkin kasa ya ba mutane al'umma su samu su kafa kungiyoyin su farai freedom of association da sauransu to amma duk da haka gwamnati ta sa ido a sa ido wajen rajista da kuma abin a san menene ayyukan su akidar su ne da wannan kungiyar in dai don ci gaban al'ummar Najeriya ne don zaman lafiyar al'ummar Najeriya don mutane su fahimci juna to za a bar su amma dai za su kawo da don kawana al'umma gaskiya maganin su yanzu najeriya za a sani don duk da akwai hukumomi masu zaman kansu kamar jami'an tsaro na shiga da fita za su kira lokacin da za su yi taron su za a iya shiga hukuma ba inda ba ta sani ba gwamnati ta san tana da tsari mai kyau duk wanda da kungiya da ta san su ko ma sun a kasar nan eh, ina ga Eh, ma'aikatar da ke tantance kungiyoyi da kamfanoni da ke zuwa rajista ya kamata ita ce za ta taka rawa a nan ko? Eh, da taimakon ah, jami'an tsaro masu farin kaya. taimakon jami'an tsaro. mai nan farin kaya irin su sss da yanayi din mm. dukkan su dai duk su taimaka da ncid su taimaka za su taimaka wa hukumar ita kanta da ita hukumar tsarin mulki ya bata ta bayan najeriya damar su rajista kungiyoyinsu domin ba su da ma'aikatu wanda suka kware wajen bincike al'amuran kungiyoyi a ƙasa. lokaci ya fara ɗaga mana hannu a wannan zaure na yau da gobe a yanzu mu duka da ke cikin wannan zaure mun amince mun yi ittifaki cewa gwamnati mai shigowa sai ta yi hoɓɓasa ta yi ƙoƙari na gaske cikin muhimman abubuwa na farko su ne ta inganta malamai a makarantu sannan ta inganta makarantun kansu sannan kuma a tabbatar da cewa wannan harka ne samun katin zama ɗan ƙasa an bunƙasa shi kowa da kowa da yake ɗan najeriya ya samu katin zama dan kasa saboda ya alfahari da kanshi cewa shi ɗan najeriya ne kuma inda duk ya tafi ya nuna cewa shi ɗan kasa ne a san kuma dalilan kafa kungiyoyi masu zaman kansu musamman waɗanda ke da alaƙa da addinai a tantance a duba a gani menene hujjojin kafa wa'annan kungiyoyin in dai hujjojin sun saba ma ƙa'idojin ƙasa to kada a yi musu rajista kada a yadda da kafa su sannan kuma muhimmin abu shine a baiwa mata dama su taka rawa ko da matasa ne su mm. sannan kuma abun bunƙasa ma'aikata da ke alaƙa da matasa saboda gwamnati ta rika samun bayanai musamman na matasa da abubuwan da suka shafe su to haka ne muka yi ko akwai ƙari amma daga ƙarshe za mu so mu ja hankalin matasa su canji da ake nema yawa su canza halayensu sannan kuma su yi haƙuri da canjin da shugaban ƙasa mai jiran gado ya zai ba saboda komai ba duk wanda ya zo canzawa dole sai ya bata so dole ne matasa su yi haƙuri su kai zuciyarsu nesa yanda aka jajirce mm, don ko shi shugaban kasa mai jiran gado yanzu ya yi taba wani magana ya ce daga airport yake haduwa da matasa wanda za su raka shi har filin da zai taro saboda haka yana gudun matasan nan masu jini da karfi a jiki in har za su bi ka daga airport zuwa wurin filin taron ka da karfin su suna takawa kai kana cikin mota ba kai musu abun da ya kamata kai musu ba cewa ina gudun ina gudun abin da matasan nan za su yi mu ana gudun fushinsu to saboda haka abun da ya kamata ya ma matasa za yi musu so matasan masu sani sun nemi abin da suke so kuma Allah tabbatar musu da shi saboda haka su kai hankalin su nesa su yi addu'a Allah ya taimaki shugaban kasar na mai jiran gado Allah ya bashi fikira da tunani na aiwatar da abubuwan jin daɗi da ya kamata ya aiwatar. a ƙarshe dai matasa dai na najeriya gaba ɗaya su haƙuri da wannan gwamnati mai shigowa haƙuri canji na zuwa to a madadin fatima abubakar da Ibrahim Sule da Zainab Ahmed Maska da kuma Muhammad Bukar sai injiniyan mu da ya daukan mana wannan shiri a faifai Benjamin Gawan ni Madina Dauda da na ja ragamar shirin nake cewa mu wuni lafiya kuma a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe. To wai ma gaba ɗaya wannan tsari na tabbatar da daidaitar rabon mukamai da gurabe a makarantu da ma'aikatu tsakanin 'yan Najeriya yana da amfani? Anya ko tunani ne ma mai kyau? Ga ƙarin bayani da ƙarin haske daga Ahmad Abubakar Dakta mai hoshin baki da lura da al'amuran yau da kullum ya fara ne da bamu ɗan tarihin kafa wannan tsari. Yawwa, shi tsarin a wannan hukuma ta tabbatar da cewa an samu wakilci na jama'a a cikin dukkan wata hukuma da kuma gwamnatin tarayya an fara ne tun kusan zamanin da ake mulkin siyasa ta farko siyasa ta farko an dan samu rudani saboda kusan akwai ɓangaranci kowane bangare na najeriya suna mulkin kansu suna kishin su yan arewa suna kishin arewa yan kudu suna kishin kudu so da haka sai aka dan samu matsaloli har ta kai ga juyin mulki aka kashe su sardauna da ta tafawa balewa wannan abun ya janyo rigima har aka sami ita gwamnatin mulkin soja ta farko a shekara ta shida. wanda daga nan an samu rudani a ƙasa har ta kai an yi yakin basasa to a irin wannan gwamnatin tarayya ta fito da ayyuka da hukumomi da tsare-tsare da dama wanda za su kawo haɗin kan ƙasa to still ana iyakar wannan ƙoƙarin gyare-gyaren ya zama na wasu hukumomin za ka tarar da 'yan wani ɓangare sun fi yawa a ciki a wasu jihohin ba su da wakilci a cikin gwamnati ko kuma a wasu ma'aikatan za ka tarar da ma'aikata guda ɗaya duk 'yan jiha ɗaya ne suke wakiltar mutane so da haka a shekara ta 1978 an kafa kwamiti na waɗanda za su tsara a constitution na ƙasa wanda aka kafa mutum hamsin waɗannan mutanen suka zauna suka ba da shawarwari cewa lallai a kafa hukuma wadda hukumar za ta zamana tana tsari akan cewa dukkan wani mukami da za a bayar a ƙasa akwai wakilcin jihohi na najeriya ga baki daya akwai wakilci ta da za a ce 'yan kudu ba za su fiye yawa a ma'aikata ba ko kuma 'yan arewa ba za su fiye yawa a ma'aikatan ba so da haka wannan doka ta shiga cikin constitution wadda aka amince da ita shekara ta 1979 to daga nan jana sani abata ya ba da dokar kasa ta kafa wannan hukuma da ake ce mata federal character commission wanda take lura da raba mukamai a kasar wanda aka tsara tabbatar da wannan hukuma a cikin tsari na tsarin mulki na constitution din Najeriya da aka yi a 1999 gyara da aka yi wa constitution din Najeriya aka fitar aka tsara tabbatar da wannan hukuma aka ba ta karfi a federal character commission cewa dukkan wani rabo na mukamai da za a Najeriya akwai bukatar a samu wakilcin jihohi to amma hakikanin gaskiya idan aka lura da yadda ita gwamnati take tafiya da yadda aka saba tafiyar da gwamnati a najeriya za ka samu ita wannan dokar akwai ta ɗin tsara akwai ta amma kuma tafiyar da ita ba daidai ake yi ba tunda har yanzu za ka samu a wasu hukumomin ko kuma wasu ma'aikatan kamar ministry guda za ka samu akwai ministries inda za ka tarar da 'yan arewa misali kaɗan ne a ciki 'yan kudin sun fi yawa 'yan kudin ma za ka tara 'yan wani jihohi sun fi yawa a ciki ko kwanan nan kwanan nan ko wata biyu ba a yi ba a hukumar nuc national university commission da kuma wata ma'aikata sun fitar da list na sunayen ɗalibai da za a tura ƙasashen waje domin ƙaro ilimi amma gaba ɗaya idan kika duba za ki tarar da babu ma ɗan arewa a ciki tabbataccen ɗan arewa babu in ma akwai za ki tara ko kashi ɗaya cikin ɗari ba su kai ba gaba ɗaya listin wanda aka fitar ɗaliban yan kudi ne to kuma amfanin ita federal character commission kenan irin wannan idan aka zo ba zancen wani bangare na najeriya ko wata jiha ice eh lallai su ne masu kwararru su ne masu mutane sauran jihohin ba su da shi a'a a ɗauko wannan tsari na federal character commission a sa kowace jiha ta kawo misali in wakilai goma goma ake so kowace jiha ta je ta bincika jami'o'inta a kawo kwararrun matasa waɗanda suka samu results mai kyau a digirinsu misali guda goma idan aka hada a hada ɗari uku da saba'in har da abuja kenan a tura to wannan an yi daidai ba wanda zai ce an zalunce shi amma a ce a kawo kwararru izama na gaba ya kudu arewa wajiyoyinmu guda kusan goma sha tara ba mu da wakili ko guda ɗaya anya anya ku a ce an yi adalci to tsarin federal character commission din kenan idan mana duk wani mukami da za a naɗa ba sai an ɗauko daga jiha an ce lallai akwai wakili daga jiha ba saboda wata ma'aikatar mutanen da ake bukata ba su kai talatin da bakwai ba idan an ce talatin da bakwai sun yawa amma idan ka ce za ka yi na wannan bangaranci na region kamar northwest ka haɗa jihohi bakwai ka ɗauko mutum ɗaya zama wakilin jihohi bakwai ɗin nan ya isa sannan wannan fa hukuma ta federal ce wato ta tarayya ce a jihohi babu ita akwai buƙatar kowace jiha ita ma ta kafa irin wannan hukumar ta yadda ita ma a kowace jiha in an zo naɗa mukamai ba za a dinga naɗa 'yan guri guda 'yan wata lokal gamman ko 'yan wani yanki idan mana tun fi samun mukamai akan wasu ba wannan kwa tunani ne mai kyau duk wanda ya kalli wannan tunani zai zama mai kyau to amma wajen amfani da wannan tunanin anan ake samun matsalar sai zamanin mutane 'yan siyasa da kuma 'yan rudani sun shigo sun rikirkita abin sun bata abin yanzu misali shugaban kasa zai naɗa wani mukami shi a wajensa ina son ya naɗa mai kwarewa wanda yake masani wanda ya san abin da yake shi yake so da nan kuma jama'a ko kuma a ce 'yan siyasa ko abokanan aikinsa sun kawo mai sunayen mutane wanda ba su da wannan kwarewar kawai saboda ra'ayin wakiltar mutanensu ko wakiltar jansu shi suke so sai ga an ajiye cancanta da kwarewa an ɗauko wakilcin mutane an sa a ƙarshe abin da ake so a cimma na ci gaba ba a samu ba alal misali ai kwanan nan muka ji cewa wakilan gwamnoni sun je sun kaiwa zaɓaɓɓen shugaban ƙasa sunayen waɗanda suke so a naɗa ministoci shi kuma ike su ajiye su ba shi dama shi zai naɗa wanda yake so ne bisa cancanta kuma wannan tunani ne mai kyau tunani ne mai kyau babu zancen ka ɗauko mutum don ya wakilci mutane a ɓangaren ayyuka izo kuma bai da masaniya akan abin da za a bashi sai a zo a yi bawan ba kanin tunanin da muke kai sai mun canza mun yi duba ina aka samu matsala a gyaro ta wannan tsarin da ake ciki na kawai a ɗauko mutum saboda ɗan gari kaza ne ko kuma a'a dan jam'iyya kaza ne dan dan jam'iyyar mu ne kawai sai an nada shi ko kuma a'a ni a matsayina na gwamna wane nake ganin ya cancanta saboda lokacin da aka zo yin harkar zaɓe ya taimaka mini ya agaza mun da kuɗi ko na abu wannan lokacin ya wuce a fito a yi abin gaskiya ne ne aka sani yana da kwarewa yana da cancanta wanda in dai aka sa shi za a samu result shi ya kamata ko bayan shi ya kamata a sa saboda haka akwai buƙatar gwamnonin baki ɗaya na Najeriya kakaf da na arewan da na kudu da musulman da kiristocin da hausawa da sauran ƙabilu da 'yan apc da wanda suke a sauran jam'iyyu ya kamata a ce kun goya wa shugaban ƙasa baya cewa duk mukami da za a sa kar a tsaya ana wani lissafi lallai sai an samu wakilcin wani waje a'a abu cancanta abu kwarewa idan mutum ana ganin ɗan kudi ne amma ya fi ɗan arewa ƙwarewa kuma yana da cancantar da zai jagoranci a wata ma'aikata ku goya masa baya a bashi idan ana ganin mutum ɗan arewa ne ina da cancanta da zai shugabanci kuma za a samu nasara a bashi. Najeriya ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya ƙasa ɗaya. To ai mu ma a yau da gobe uwa ɗaya uwa ɗaya muke da ku masu saurare. To ga amsar tambayar mu ko kuma amsoshin tambayar mu ta jiya duk da akan wannan batu na magana tabbatar daidaiton mukamai da gurabe a tsakanin 'yan Najeriya. Tsarin Federal Character yana da kyau domin yana bayar da dama ga 'yan ƙasa misali a tsarin makarantu na jami'a. Wasu jami'o'in sukan ware kwata na ɗaliban da za su ɗauka wanda hakan yakan ba da dama ga ɗalibai su samu damar shiga wannan jami'a. Kazalika wannan dama ce ga waɗanda ake ganin minority ne a ƙasa su samu damar a dama da su a al'amura na ƙasa. Sako daga Mansur Ya'u yari. Kwarai kuwa, ai hakan ya dace, kuma shine adalci. Sako daga Yakubu Ismail. Wannan tsarin ba shi da amfani a makaranta, dalili na shine da wuya ina ɗan taraba in nemi makaranta a jiha kamar Lagos, Ogun, Ekiti in samu a sauwaƙe. Sako daga Cyril Polycarp. To ba san yanzu ba da Baba Buhari ne shugaba, amma daman ba mu taɓa sanin akwai wani abu makamancin wannan ba. Sako daga Ishaq Abba. Eh to, Za a iya cewa ana daidaito a wani bangaren, a wani bangaren kuma akwai akasin hakan. watanmu ga wannan gwamnatin mai shigowa ta yi daidaito a wurin rabon mukamai. Sako daga Abdulkadir Adamu Radabo. Kai, mukan ba san ana yi ba, sabili da bai iso mu ba mukan. Sako daga Sale Muhammad Sale damari Tabbas daidaita guraben aiki da kundin tsarin mulkin Najeriya ya bayar hakan shine adalci ga al'umman Najeriya. Sako daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura. yanzu kuma ga Halima Abdullahi da filin dafe-dafe. Ma sauraro barkanmu da haka Yau a madafin nawa na tanadan muku roman koda ne tare da kayan lambu. To da farko uwargida zaki sami ƙoda sannan zaki tanadi karas da koren tattasai da ɗan tumatir, da kuma magi da albasa da kuma ɗan kori da haka kayan ƙanshi. Da farko idan uwargida kika sami wannan ƙoda taki zaki wanke ta tas sai ki ajiye a gefe guda. sannan kuma sai ki kawo karas ɗin ki kankare shi ki yayyanka shima sai ki ajiye shi a gefe guda sai ki kawo albasa ki yayyanka ta sannan ki kawo koren tattasanki, ki shima ki yayyanka da ɗan tumatir ɗinki, ki shima ki yayyanka kuma dukkanin waɗannan abubuwan da na zayyano su uwar uwargida zaki tanadi iyakar abinda kike buƙata wato daidai da abinda amfanin da zaki yi na cikin wannan ƙoda farko uwargida bayan kin wanke wannan ƙoda nan kuma dai ga kayan mu duk mun tanada a gefe guda sai ki ɗauko wannan ƙoda ki zuba a cikin tukunya sai ki ɗora sai dai uwargida idan ta ɗora wannan ƙodar a kan wuta kar ki zuba mata ruwa don kuwa ita da kanta ƙoda tana ma da ruwa a jikinta ki ɗan daka ƴar tafarnuwarki da ƴar citta sai ki zuba a ciki idan ta ɗan tafasa kika rufe zaki ga wannan ruwan ƙodar ma ya fito sosai a jikinta idan ruwan nan ya tsotso jikinta ki ga ƙodar ki kamar ma ta kusan fara dahuwa to idan kika ga haka sai ki kawo maggi sai ki ɗan barbaɗa a ciki dan a cikin wannan ɗan romo na ƙoda gida ba ma ta buƙatar gishiri sai ki jujjuya sai ki kawo ɗan kori ɗinki ki zuba shi shima ki jujjuya sai ki kawo albasa sai ki zuba a kai sai ki kawo wannan koren tattasai shima sai ki zuba a ciki sai ki kawo wannan karas sai ki zuba a ciki sai ki ɗan babbaza su haka a saman ƙodar ba wai su sai kin jujjuya su ba sai ki rufe. to idan kika rufe zaki ga su wannan albasar taki da koren tattasan da karas kaman sun tirara to idan suka tirara sai ki ɗan tattona a hankali dan su ɗan shishiga tsakiyar ciki cikin odar taki to daga nan sai ki ɗan ɗanɗana ki ji komai ya ji kenan ke da kanki ma za ki ji yanda ƙamshin dahuwar wannan abubuwan za ki dinga ji kuma cikin wannan ɗan romo na ƙoda kada uwargida ki saka mai a ciki dan shi wannan romo baya buƙatar mai kuma sannan na ce dama baya buƙatar ruwa ruwan ƙodar ya isa ya zai baki ɗan romo romo da fatan uwargida ko amarya za'a gwada a gwada. To Jamila da Usman ga lokacin bayyana tambayar mu ta yau amma kuma ba lokaci. Cewa zaki lokacin tanda hannu yayi. Yawwa eh, lallai eh lallai kan wannan roman koda ko kaga kamar <laughs> eh. Eh, ka ce wai roman me za mu sha. To gashi mun sha na koda. <laughs> Saura na hanta kenan da saifa. <laughs> To ma saurare ya kacin shirin namu kenan a madadin. Jamila Kabiru Fai. Da Usman Kabara da Mr. Daniel da kuma Keith ni Halima Jumro ke sallama da ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.